الحمد لله الذي يدعو إلى دار السلام بفضله ورحمته ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستهديه وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق شهادة أهل الإيمان واليقين أرجو بها النجاة في الحياة الدنيا والبرزخ ويوم الدين من الأذاب المحيل وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين أما بعد عباد الله الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز وصعد المتقون وخاب وخسر المبطلون ثم اعلموا رحمكم الله أن الله الذي خلق الخليقة كلف المكلفين بأوامره ونواهيه ولم يكلهم إلى أقولهم ليعرفوه ويوحدوه ويقدروه حق قدره بل أرسل إليهم رسلا كراما وبعث فيهم أنبياء عظاما جعلهم أمناء على وحيه ووسطاء في تبليغ رسالته وأنزل على أمم الأرض كتبه فيها تبيان كل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ألا وإن خير كتاب أنزل ألا أعزم نبي بؤث وأرسل هو كتاب الله الفرقان الذي قال الله في حقه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله شرفا لنا وفخرة من مفاخرنا فقال سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقد شهدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى رسالة ربه وأدى أمانة ربه وقد ترك أمته على المحجة البيضاء النقية الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وما من خير إلا وقد دل أمته عليه وما من شر إلا وقد حذر أمته منه وقد علمتم ما جاء به صلى الله عليه وسلم وفرده من السمع والطاعة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولم يستثن سبحانه برا من فاجر ونهى صلى الله عليه وسلم عن إنكار المنكر إذا أفدى إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر ونهى عن قتالهم لما فيه من الفساد فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان فيها أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في مكرهنا ومنشطنا وأسرنا ويسرنا وعثرة علينا وألا ننازئ الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواها عندكم فيه من الله برهان أخرجاه في الصحيحين وعن خزيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمع وعطي للأمير وإن درب, وإن درب زهرك وأخذ مالك رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرأى في أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية رواه مسلم ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف وها هي بعض أقوال الأئمة أهل السنة والجماعة في ذلك سلفا وخلفا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في, أصول في كتابه أصول السنة والصمء والطاعة للأئمة وعمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه وردوا به وقال إمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة ولا يهل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال كما جاء في مجموع الفتاوى فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بداعتهم وقال الإمام الطهاوي رحمه الله في كتابه عقيدة الطهاوية ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله وعم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إزهار دينهم وطاعة ربهم وقال العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره وعمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم وقال سماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله كما جاء في مجموع فتاواه وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء وقد جاءت السنة الصحيحة تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريدة في المعروف عباد الله الكرام والسبب الذي جعلني عن ذكر هذه الأدلة والأقوال العلماء سلفا وخلفا هو ما يحدث في دولتنا نيجيريا حرصها الله تعالى من خروج بعض الشباب في جنوب نيجيريا وبعض الولايات في شمالها باسم المظاهرات والخروج على رئيس الدولة حفظه الله اعلموا أيها الإخوة الكرام الإسلام والمسلمون المؤمنون الصادقون في إيمانهم بريء من هذه الفئلة الشنيئة وليست من هدي الإسلام وليست من هدي الصلف الصالح رضي الله عنهم بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه لما فيه يرضى وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله الكرام اعلموا أن المظاهرات عبارة عن تجمعات غوغائية يشترك في المطالبات بها الغر والكافر يجوبون فيها الشوارع والميادين ولهم شعارات ولافتات بأصوات آلية منكرة وحركات بغيدة واختلاط منكر بين الرجال والنساء يحرمها الإسلام ويعباه الشرف والمروءة وغالبا أو تسعة وتسعين في المئة أن يكون فيها تخريب وتدمير للممتلكات ونهب للمتاجر وإحراق للسيارات ويكون فيها سفك للدماء قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بحتانا وإثما مبينا قال سماحة الألامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا أرى المظاهرات الرجالية والنسائية من الإلاج ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنسيها والدعوة إلى الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات وقال الشيخ محمد صالح الأسيمين رحمه الله لا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات وما أشبه ذلك لا نؤيدها إطلاقا ويمكن الإصلاح بدونها لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور وقال معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ديننا ليس دين فوضى ديننا دين انضباط دين نظام ودين سكينة والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن هذا هو دين الإسلام هذه المظاهرات تحدث فتنا وتحدث سفك دماء وتحدث وتخريب الأموال الضرر لا يغال بالضرر فإذا حدث حادثة فيها ضرر أو منكر فليس الحل أن تكون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريب هذا ليس حلا زيادة شر بس اللهم افقنا إلى ما تحب وترضى واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya rayar da mu zuwa wannan yini na juma'a yini na shida ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi sallama daga maka zuwa madina 1442 daidai wanda ya zo daidai da 23 ga watan goma shekara ta 2020 daidai miladiyya taken hudu banmu a yau shine hukuncin zanga-zanga a mahanga ta alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi sallam muna gode wa allah maɗaukakin sarki muna neman gafararsa da falalarsa da rahamansa muna roƙon shi da ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu kuma ya gafarta mana zunubanmu na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya kuma lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan shi ne manzon shi ne wanda ya aiko shi zuwa ga al'umma baki daya kuma ya isar da sako kamar yadda Allah ya aiko shi tsira da aminci su tabbata ga wannan annabi mai daraja da mutanen gidan shi da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku yan uwa bayin Allah ina mana wasiya da mu ji tsoron Allah madaukakin sarki hakika duk wanda ya ji tsoron Allah ya samu cin nasara wanda ko ya ki jin tsoron Allah hakika ya taɓe kuma ya ɓata sannan ku sani Allah maɗaukakin sarki ya muku rahama lalle Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci halittu gabaki ɗaya kuma ya ɗora musu wasu ayyuka na wajibai ta hanyar umarni da hani sannan bai basu su yi amfani da hankulansu wurin zartar da dukkan wani sha'ani na addini ko na ibada ba sai ya aiko musu manzanni manya-manya ya aiko musu littattafai manya-manya yana daga cikin littafin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar shine littafin alkur'ani wanda Allah maɗaukakin sarki ya kira shi alfurqan mai bambancewa tsakanin gaskiya da bata Allah madaukakin sarki yake cewa yawan albarka ta tabbata ga Allah wanda ya sassaukar da alkur'ani ga bawansa don ya kasance ga dukkan duniya mai gargadi hakika wannan ya ishe musulmi abin alfahari ya ishe mu abin jin daɗi da murna kuma Allah madaukakin sarki a wata aya sai ya ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik ƙur'anin nan an bato ne muka saukar maka kai da mutanenka ya muhammad kuma za mu tambaye ku game da shi ranar tashin kiyama hakika mun shaida lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da sakon ubangijin shi ya sauke amanar da Allah madaukakin sarki ya dora masa domin bai bar al'umma ba sai akan wani tafarki fari wanda babu bambanci tsakanin daren shi da yinin shi babu wani alkhairi face sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma al'umma babu wani sharri sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu gargadi hakika yana daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama shine ayan da take kira ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a wa Allah ku yi da'a wa annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ku yi da'a zuwa ga shugabanninku a nan Allah madaukakin sarki bai bambance ba bai ce maka shugaba wanda yake na kirki ba ko shugaba wanda ba na kirki ba malaman tafsiri suka ce Allah bai bambance ba wajibi ne ka yi da'a wa shugaba barran au fajira me ba Allah maɗaukakin sarki biyayya ne ko ba mai ma Allah maɗaukakin sarki biyayya ba me zai ƙara bayyana mana haka hadisin babban sahabi ubba da bin samit Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce mun annabi sallallahu alaihi sallama mu baya'a akan za mu ji kuma mu yi biyayya a cikin jin daɗi da cikin wahala a cikin abin da muke so da abin da ba ma so ko da ko shugaban ya fifita wasu a mu sannan ba za mu yi jayayya ba da wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi shugabanci wannan shine alkawarin da suka ɗauka sahabban annabi a gaban annabi sallallahu alaihi suka yi ma manzan Allah biyayya akan haka sai sharaɗin shine sai in mun ga kafirci kiri-kiri an umarce mu da mu yi kafirci to anan ne babu biyayya amma in dai shugaba ba kafirci ya umarce ka da shi ba a matsayinka na musulmi ko saban Allah to wajibi kai mushi biyayya wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi sai hadisi na biyu hadisin Huzaifatu bin Yaman yake cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mu yace wallahi ku ji ku yi biyayya lil amiri ga shugabanku wa in daraba zaharaka ko da yana dukan bayan ka wa in zama malaka ko da ya kwace maka dukiya mai manzo Allah yake so ya kiyaye fitina zubar da jini shi yasa sai manzon Allah ya masa habbai wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labarin abinda zai faru a ƙarshen zamani wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito sana hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ga wani abin da baya so a wurin shugaban shi baya son wannan abin to manzon Allah ce kai hakuri kai hakuri domin babu wani daya a cikin musulmi wanda zai ce shi wannan shugaba ba shugaban shi bane face in ya mutu a wannan daren da ya haka zai yi mutuwa na jahili ne mutuwa irin na jahiliya kafin zuwan addinin musulunci zai yi ba zai mutu yana matsayin musulmi ba wannan hadisi ingantacce ne imamu musulmi ya rawaito shi sannan yana daga cin aqida na ahlus sunna wal jama'a wajibi ne a saurara ai da'a ga shugabanni ba a jayayya ai fito na fito daga shugabanni in dai addinin musuluncin gaskiya ake bi to babu shi a cikin addinin musulunci manyan malamai magabata sun yi magana a kai har zuwa kuma malamanmu na yanzu imamu ahmad bin hanbal ɗaya daga cikin manya-manyan mashabobi guda hudu a cikin littafin shi sharh uh, usul sunna yake cewa ji da biyayya ga shugabanni wajibi ne sai lissafo ma yace amilul mu'minin albarru wal fajir ko da ko yana sabon Allah wajibi a mushi da'a sai dai kai in ya ce ka samu amma Allah madaukakin sarki nan ne ba za a mai da'a ba amma abin da yake yi nashi ne shi Allah zai tambaya Allah ba zai tambaye ka akan sabon da shugaba yake yi ba yace da duk wanda mutane suka zaɓe shi a matsayin shugaba suka yadda shi ne su to wajibi a mai da'a haka imamu barbahari a cikin littafin ya yake cewa bai halatta ga wani ɗaya ya kwana dare ɗaya yana tunanin wai shugaban da aka ɗora mushi shugaba ba shugaban shi bane ya wannan shugaban barran kana au fajira ko mai da'a ne ko ba mai da'a bane haka shaykhul islam ibn taimiyya yake faɗi a cikin littafin shi majmu'u fatawa yake cewa yin da'a ga Allah da manzon shi wajibi ne akan kowa haka da'a ga shugabanni wajibi ne domin Allah ne ya ce a musu biyayya ba shugaba bane ya ce a mushi da'a haka imam eh, ibn rajab al-hanbali yake cewa amma kaga ji da biyayya ga majibinta al'amuran musulmi to wallahi yin haka shine ci gaba a rayuwar duniya da kuma rayuwanka na lahira da bai shugabanni ne al'amura za su tafi daidai a salamu maslaha a cikin rayuwa da shi ne addinin da kake takama da shi in dai kana kariya ga addinin ka ne to addinin ka ya ce kai ma shugaban biyayya sai ka mushi biyayya sannan addinin zai miƙe to ina alkhairi ga mutane su yi zanga-zanga a ce an sa kofi kowa ya tafi gida ya zauna to a ina za ka yi sallan juma'a a ina za ka yi hamsu salawat a gida to ashe fitinan da zanga-zangan ba ta da amfani kwata-kwata ba ɗabi'a ba ne na musulmi wannan shi abin da ya sa muka kawo innan dalilan da maganganun malamai shine abubuwan da suke faruwa a kudancin najeriya da kuma wasu daga cikin jihohin arewacin najeriya wanda allah maɗaukin sarki muke roƙo ya kiyaye mana ƙasanmu ya zaunar da mu lafiya ta hanyar wasu samari allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su ya ganar da su suka fito suke fito na fito da shugaba akan sai ya musu abin da suke so dole to wannan ba karantarwar musulunci ba ne ina kira ga samarin musulmi kar mutum ya samu kanshi a ciki duk wanda ya haka ba shugaban ya saba ma ba Allah ya saba ma kar ka kalli wane ne shugaban kar ka kalli daga ina ya fito ka kalli me Allah da manzon shi suka ce akan shugaban shine zaka kalla to hakika tabbas malamai sun ba da fatawa akan cewa kwata-kwata babu wata zanga-zanga ta limana ko ba ta limana ba babu ita inda addinin musulunci ne haramun ne ga malamai nan magabata da suka bada fatawa akan haka mun ɗauko kaɗan daga ciki akwai a sheikh al'allama abdulaziz bin bas rahimahullah allah ya ji kanshi ya rasu yake cewa wallahi ba ma gani mu malamai fito na fito zanga-zanga da mata da maza suke fitowa wai zai ba da waraka akan matsalolin da ake ciki akan ƙasa ya ce sai dai ina gani sababi ne na fitina kawai da sharri da zalincin wa'inda ma ba ruwansu da ta'addanci wa dukiyoyin mutane ya ce ni abin da nake gani shine abin da shari'a ta ce shine almukataba a rubuta mu gabanin mana abin da ake so me amfanin sanatoci me amfanin 'yan majalisu da ake da shi su isar da saƙon mutane ba sai mutum ya fito kan titi yana hauka ba kuma wannan yana nuna mana wai samari yan uwana Allah ya shiryar da mu gaba daya mu da muke cewa a sanya samari a cikin mulki to haka samarin za su fito suna yi kamar yadda muke gani a social media a haka samari za su yi shugabanci lallai akwai abin lura a cikin wannan akwai abin lura a ciki ya ce to me yasa ba za a yi ma shugabannin nasiha ba me yasa ba za a rubuta musu ba ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shekara goma sha uku a makka bai isa ya fito ya kira sallah ba garinsu ne Allah ya aiko shi in ya ga dama zai yi addu'a Allah ya kawo ya aiko mala'ika a halakar da mutanen Makka duka amma bai yi ba manzon Allah boyewa yake a daru arkam yana yin sallah da shi da sahabbai yace to me yasa manzon Allah bai ce sahabbai ku fito mu ma mi zanga zanga ba me yasa bai ce haka ba kaga abin tambaya ne da abin lura ga musulmi baki daya kaga kenan wannan yake nuna mana babu zanga zanga a cikin addinin musulunci zanga zangar limana ko ba ta limana ba yace to wallahi zanga zanga fitina ce kawai take kawowa haka ashek muhammad salih al-usaimin rahimahullah shi ma ya rasu allah ya ji kanshi ya ce wallahi kwata-kwata ba ma ganin fito na fito da shugabanni hanya ne da za a warware al'amari kwata-kwata wannan ya ce ba shi daga cikin karantarwa na addinin musulunci ya ce sai dai ka samu wasu ne kawai suke tunzura samari wanda ba su da hankali suke yin abin da suka ga dama ko a cikin gida ko kuma a waje haka shek salihu fauzan fauzan hafizahullah shi wannan yana raye Allah maɗaukacin sarki ya ƙara kare shi ya ce kaga addininmu na musulunci wallahi ba addinin wawaye ba ne ba addinin rashin tsari ba ne mu addinin musulunci addinin tsari ne addini ne na natsuwa addini ne na a saurari mutane addini ne na rahama ba addini ba ne na hayaniya ba addini ba ne na tada fitina ya ce amma kaga masu fitowa zanga-zanga ba abin da take haifarwa sai fitina da zubar da jini da kuma bata dukiyoyin mutane yanzu idan ka duba abubuwan da suka faru yadda ake fashe-fashe ake kona dukiyoyin mutane ake kona motocin mutane ake zubar da jini to wanda ya samu kanshi a ciki wanda ya yadda da alkur'ani ya sa kanshi a cikin irin wannan to ka koma cikin suratul ahzabi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu lallai duk wanda yake cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da sun mashi wani abu ba ba tare da wani laifi ba ba tare da sun zalunce shi ba to ya sani faqad ihtamalu buhtanan haƙiƙa ya daukan makan shi wani mummunan abu wa ithman da wani irin zunubi mai girma Allah madaukakin sarki yace zunubin ma a fili yake ka kona dukiyar mutane ka kona motocin mutane ai kisa wai kuma da sunan ana neman wani biyan bukata ne to kaga wannan kwata-kwata ba daga cikin tsari na addinin musulunci a cikin dalilan da yasa Allah madaukakin sarki yake aiko annabawa da ruriyatul khams a cikin akwai hibzul nafs da hibzul mal kiyaye dukiyan mutane shi yasa Allah ya aiko manzanni da sakonni kiyaye rayukan mutane to malamai sun bada fatawa cewa kwata-kwata yin zanga-zanga fito na fito da shugaba ba shi daga cikin tsari na addinin musulunci ba abu ba ne wanda musulunci ya umarni da shi sahabbai sun shiga cikin wahala sun shiga cikin damuwa har sukan zo su samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah mata nasrullah yaushe taimakon Allah madaukakin sarki zai zo ne manzo Allah ya ce ku yi hakuri ala inna nasrullahi qarib sanan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi huraira wanda imamu muslim ya rawaito ga imamul bukhari ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da ji da biyayya ko da ko an fifita wasu a kanmu sannan kada mu jayayya da shugabanni akan shugabancinsu sahabbai suka tambaya ya manzon Allah ko da sun hana mu haƙƙin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce eh ko da sun hana ku haƙƙin ku sai dai ku tu'adduna al-haqqa allazi alaikum wa tas'alu allah allazi lakum ku ainihin ba da haƙƙin da yake kanku na shugabanni ku kuma ku roƙi Allah maɗaukakin sarki ya kwatan muku haƙƙinku wannan yake nuna kwata-kwata zanga-zanga a cikin addinin musulunci haramun ne a mahanga ta alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to wannan malami yake cewa baya ganin zanga-zanga ita ce za ta kawo maslaha ga al'umma bal zanga-zanga fitina take tasarwa fitina take haddasa na zubar da jini da kona dukiyoyin mutane da cin mutuncin mutane da kashe ainihin rai wanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta a kashe sannan ƙa'ida ta addinin musulunci take cewa addararu la yuzalu biddarar cuta ba a gusar da ita ta hanyar cutarwa duk lokacin da wani abu na cuta ya faru to ba a gusar da shi da wani abu na cuta shine kamar yadda wancan malami na farko ya bada shawara ya ce an ɗariƙil ba a rubuta mana a yi musu nasiha mana sai ya ce alhallu an taku a latakunu lil muzaharat mafita baya kasancewa ta hanyar zanga-zanga a wai ita samad ko ihu au tahrib ko a fito a ita kone-kone ya ce haza laisa hallan haza ziyadatu sharri wannan baya zama mafita wannan kawai sharri ne yake ƙara wa al'umma to ashe wajibi ne duk wanda yake musulmi mai hankali kar ya dinga samun kanshi a cikin irin wannan kar a same ka kana jayayya da shugaba ba ruwanka da bannan da shugaba yake yi kai dai Allah maɗaukake sarki ya umarce ka ne kai mushi da'a sai dai lokacin da kaga ya umarce ka da abin kafirci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la sam'a wala ta'a anan ne ba za ka yi biyayya ba kuma ba za ka saurara ba haka a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya yi ma shugaban shi biyayya haƙiƙa ni ya yi ma biyayya duk kuma wanda ya mun biyayya haƙiƙa ya ma Allah maɗaukakin sarki biyayya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake faɗa wa sahabbai haka saboda ya gaya musu duk wanda ya tsawon rayuwa a gare a cikin su fasayar ikhtilafan kathira zai ga sabani mai yawa abubuwa daban-daban zai gani a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa mafi alkhairin shugabanninku su ne wanda kuke musu addu'a su ma suna muku addu'a mafi sharrin shugabanni kuma wanda shi ne kuna la'antansu su ma suna la'antanku imam ahmad bin hanbar rahimahullahu yake cewa wallahi da allah maɗaukakin sarki zai bani dama ya ce min in yi addu'a guda ɗaya wanda allah maɗaukakin sarki zai karɓa imam ahmad rahimahullahu ya ce wallahi da shugabana zan ma addu'a allah ya datar da shi akan abin da yake daidai ka ji ba daraja irin ta imamu ahmad bin hanbal to wannan yake nuna mana ashe a cikin addinin musulunci shugaba biyayya ake mushi shugaba ana mushi da'a ba a fita daga cikin shugabancin shugaba ka ce kai ba shugaban ka bane ba a haka kwata kwata bai daga cikin karantarwa ta addinin musulunci musulunci ya haramta zanga zanga sawa'un ta lumana ko ba ta lumana ba kar ka lura cewa ai kundin tsarin mulki ya baka dama in ya baka dama sai ka duba kai musulmi ne duk abin da zai haifar da fitina ka nisance shi sannan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da samarinmu ga baki ɗaya ya shiryar da shugabanninmu ya ba su ikon abin da yake daidai Allahumma aminna fi autanina wahdi a'immatana wulata umurina Allahumma waffik shababana ila ma tuhibbu wa tarda Wa إنا ma alimna كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك kullihi الشر wa عاجله ma alimna علمنا منه وما لم نعلم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قديت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت اللهم وفق أئمتنا ولاة أمورنا اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى اللهم ارزقهم بطانة صالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله